Kalangu, Haka take studio Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan. baiwa mata damar samun shari'a da daukar nauyin gallazawa da ke da nasaba da wariyar jinsi a tsakiyar wani horon jami'ai a doso bisa karkashin kungiyar ong fada Karancin shinkafar gida tun yau da ɗan lokaci a yankin Tilaberi na da nasaba da rashin kuɗaɗen kasuwanci na kamfanin shugaban kamfanin ya yi bayani. Ƙarin haske wani masanin kundin tsarin mulki bisa hanyoyin rijista da amincewa da takardu na 'yan takara da zaɓuka daban-daban a Nijar shine mu na musamman. To madalla yanzu ga labarin naku ɗaya na bin ɗaya a kusantowar zaɓuka cikin watan Disamba mai zuwa a Nijar shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta na karkarar hukumar ta gazar a yankin Balara ya kira ga al'umma da su je su karɓi katunan su na zaɓe a wajen kwamitocin ƙauyuka da aka kafa domin rarraba su sai ni gado Musa a cikin rahoton saidi Abdu Awiditan. An kawo katocin zaɓe samun fara raba su don haka muke kira ga dukkan masu zaɓe na gundumar su yi ƙoƙarin tafiya karɓo katocinsu na zaɓe a wajen mai gari ko a wajen masu unguwanni saboda a wannan karo ya bambanta da shekarun baya da kwamitin zaɓe ne yake kula da rarraba katocin. Yanzu kwamiti na yankuna ne suke kula da rarraba katocin. Kowa yana iya tafiya tun daga rana yau ya je ya ya karɓo katinsa ya nuna ɗaya takardar da aka bashi a lokacin da ya yi rajista ko ya kawo katin zama ƙasa ko ya bi ta hanyar shaidu na mambobin kwamiti. Ƙungiyar ONG Farm Action and Development cewa da ONG FADA ta gudanar a ranar jiya a Doso da wani horo zuwa ga jami'ai 180 na kan karbar karakin mata da ake nunawa gallazawa da ke da nasaba da wariyar jansi makasudin horon shine bunƙasa baiwa mata damar samun shari'a hamidu abdulwahab a darkas jami'in ong fada a cikin rahoton ausi abdurrahman A cikin waɗannan musgunawar akwai batun fyaɗe da raunata mace da lalata ƙananan yara. Saboda mun yi la'akari ne mata suna shiga cikin wani hali na damuwa. Bale idan aka ce sun zo ne wajen hukumomi su shige musu gaba wajen kai kokensu a gaban shari'a. Kenan wannan taron ba da horo yana da zumar sake dubawa ne na jayo hankulan jama'an don ganin cewa sun fahimci menene jinsin mace. Ya ya kamata a karɓe su ina ya kamata a tura su. Comment est-ce qu'elles doivent recevoir ces fassara Muntari Muhammadu tun yau da 'yan watanni kamfanin sarrafa shinkafar gida da ke Tilabiri na fama da matsalar tafiyar da ayyukansa yadda ya kamata lamarin da ya janyo karancin wannan cimaka matsalar na da nasaba da rashin kudaden kasuwanci ga kamfanin a cewar Sule Magawata babban jami'in kamfanin Ridu Nijar yankin Tilabiri a cikin rahoton Bubakar Umaru. Dalilin katsewar samun shinkafa ta Nijar yana da nasaba da rashin hali na sayan shinkafar da kamfanin mai kula da shinkafa a Nijar suke tattarawa, inda ba su da isassun kuɗaɗe na sayan shinkafar da aka noma. Don haka ne sai mutanen Najeriya suna zowa suna sayan shinkafar da ke akwai. A shekarar bara kamfanin Rini sun samu tattara buhunan shinkafa dubu talatin, amma wannan shekara da kyar aka samu tattara buhuna dubu goma sha hudu, abin da ke nuna tun a lokacin tattarawa ne aka samu cikas. Sannan matsalar da mutane suke kokawa da ita shine tsadar shinkafa ta gida. Kamfani da ƙungiyoyi suna ta ƙoƙari na gyara wannan al'amari. Gwamnati ta ɗauki matakan dafawa ƙungiyoyin biyu. A hana wasu su fito daga wata ƙasa su zo su saya shinkafar da ke akwai. Ƙasar Nijar za ta bikin ranar duniya ta ciwon siga a gobe bisa taken La Vida kulawa da ido da farko a Nijar ƙungiyoyi da dama ne na yaƙi da cutar suke shirya tarukan gwajin cutar. Shine misalin ONG Labize Halasai da wannan shekara za ta gudanar da bikin cutar kyauta. Hassan Sumana Khadija shugabar ONG ɗin ke rahoton Alamin Washar. Rana duniya na yaƙi da cutar sikari Shekarar da ya wuce mun yi sallan wanga rana. Mun yi ma mutane gwaji kyauta masu hawan jini da masu cutar sikari. Mutum 322 ne. A cikin su mun sake ma mutum 23 sabon gwaji waɗanda ba su san da cutar ba. Amma bayan gwaji, sun san da suna ɗauke da cutar. Masu cutar sikari muna da mutum takwas da an ka sake ma sabon gwaji. Duk waɗanda cututtukan ne suna zakwa bayan abincin da muke ci domin ba mu kulawa da abin da muke ci duk abin da ya faɗo muna shi muke ci. Shekarar da ya wuce ba mu yi aiki da ƙwararrun likitoci ba amma duk waɗanda mun kai ma sabon gwaji muna aika can wajen kwararrun likitoci da mun samu cikakken kulawa wanga gami muna da likitoci guda biyu dr gyata mai kula da harakar zuciya da dr abdulaziz mai kula da hawan jini da cutar sikari a nan babban likita na nyame in mun kai gwaji muna aika mutanen can wajen su da mun samu fassarar farida mamman kwamitin gamayyar tattalin arziki da kuɗi yammacin afirka chad da imowa ya baiwa kasashen nijar da benin motoci hudu motocin daukar 'yan malati guda biyu ga garin gaya da motoci biyu na 'yan sanda ga garin malanville biranen da ke kan iyakoki a cewar wakilin kwamitin motocin za su taimakawa biranen biyu domin amfanawa kan batun tsaro da na kiwon lafiya ya wuwi bacisi a cikin rahoton fadal alu muna cikin wani yanayi na musamman muna son mu karfafa wa cibiyoyin kiwon lafiya na gaya da na malgoro ta fuskar daukar ɗawainiya ɗawainiyar marasa lafiya a cikin wanga yanayi inda banda marasa lafiya na yau da kullum akwai marasa lafiya na cutar coronavirus bugu da ƙari da ƙarfafa musu da motoci muna tsammanin da hakan zai taimakawa cibiyoyin na samun ɗaukar ɗawainiyar marasa lafiya mafi kyau kuma ba mu manta ba da yanayin da ake ciki na matsalar kwanciyar hankali a cikin karkara dangance da lamarin bandanci da kashe-kashen gilla da ake yi za mu ƙarfafa ma jami'an tsaron polis karfin gwiwa don samun zar zartar da aikinsu a fagen daga. Fassara Gungu Muhammad Dantani tun lokacin da aka fara haƙar man fetur a gadon mai yankin Difa wace riba ce al'umma take samu amsa tare da masanan kasafin kuɗi Aisami Ciroma Muhammadu na ƙungiyar Rutab Nijar a cikin rahoton Olivier Asibugwavi. Al'umma suna amfana da wasu abubuwa amma ba yadda ya kamata ba ba kuma akai-akai ba. Sannan akwai waɗansu abubuwa a cikin yankin da al'ummar yankin ya kamata su amfana da su musamman maganar arzikin da yanki ya kumsa. musamman saye-saye na cnpc da ya kamata su yi a yankin da batun ɗaukar leburori na yankin duka waɗannan abubuwa ne wanda ba a girmamawa mun tantance ƙorafe-ƙorafe sai dai kun san matsalar da muke da a nan ingurti babu zababbin wakilai da al'umma suka zaɓa abin da yake sa al'umma da kansu ba su da wakilai da za su kula musu da abin da yake tafiya a ƙaramar hukuma. A Burkina Faso an da zaben shugaban kasa da na 'yan majalisa a ranar 22 ga watan Nuwamba yankin yakin neman zaɓe na gudana yadda ya kamata sai dai matsalar tsaro a wasu yankunan ƙasar na ta da hankali bayan mutuwar sojoji goma sha hudu a fagen yaƙi. Ƙananan gundumomi 22 da ke kwashe kashi goma sha bakwai da ɗugu saba'in na faɗin ƙasar Burkina Faso ba za su samu zaɓuka ba dalilin dalilin rashin tsaro. Paul Miki Ruwamba, shugaban rediyon Waga FM da gidan talabijin LCA a Wagadugu a hirarsa da Muktar Hamadu tawar tarho. Ba za a gudanar da zaɓukan ba a faɗin shimfiɗar ƙasar baki ɗaya, saboda mahukuntan sun yi kiyasin kimanin kaso goma sha bakwai da saba'in cikin ɗari na shimfiɗar ƙasar ba zai samu gudanar da zaɓen ba a dalilin rashin kwanciyar hankali. A cikin jawabin siyasar ana iya rike harshe guda biyu. A wani ɓangaren akwai masu tunanin a yi tattaunawa da 'yan ta'addan don a samu kwanciyar hankali. A wancan ɓangaren kuma ana ganin ka a yi sasantawar. da su kamata ya yi a karawa sojojin kayan aiki na fama da 'yan ta'addan gangamin yakin zaben da aka yi ya samu juyayi dangance da wani harin da 'yan jihadi suka yi da soja goma sha hudu na burkina faso suka mace jam'iyyun siyasa da dama sun tsayar da farfagandin yakin zaben na sa'o'i arba'in 48 kowane ne don yin juyayi ga rasuwar sojojin da suka kwanta Gora sanninki, muke labari. Yauwa gora ke dai shiru ne kawai. Ai gora, ƙwara shirin ma da wani zancen. Ni akwai wani zance da nake so na yi miki. Ya sha mini kai, ya hana ni sukuni. Subhanallahi gora, to zo mu zauna mana. ai jiya zan dawo gida na shiga faba-faba sai na ji wasu mata suna hira ɗayar na yi wa abokiyarta bayani akan bambancin da ake nuna wa 'yarta a cikin anguwan nasu da yake 'yarta ta likita ce. To me yake damun su 'yan unguwanni? Wai duk cikin tsoron cutar COVID-19 wai tunda tana cikin masu kula da marasa lafiya kenan tana yiwa ita ma ta kamu da cutar. La sharika lahu kai wannan abu babu ma daɗin ji gora. Ko da yaushe cikin kuka take ta ki ci ta ki sha ta ma fasa zuwa wajen aikin na. Bai kamata a ce mutane suna tsoron likitoci ba. Abin da ya kamata mu yi shine mu bi ka'idodin tsaro. Eh mana gora sai mun haɗa kawunan mu. mun kiyaye ka'idodin kariya sannan za mu bayar da wannan cutar. Wannan sako ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. Tun rahoton mu na musamman shirye-shiryen zaɓe a Nijar na dab da layin ƙarshe na amincewa da takardun 'yan takara ƙananan hukumomi 'yan majalisa da na shugaban ƙasa yaya kuma ina ne ake yin rijista da amincewa da takardun 'yan takara a zaɓuka daban-daban. Ƙarin hasken masanin kundin tsarin mulki Dr. Mena Kartai Bukar wayar tarho a cikin rahoton Musa Hassan. Kowace jam'iyya ya kamata ta ajiye takardunta daidai yadda doka ta zayyana. Ita kuma hukuma na da wa'adin da za ta nazartawa kuma ta isar da su zuwa wata ma'aikata da aka ƙayyade musamman. A harabar gwamna, harabar ministan cikin gida yana iya kuma kasancewa a babbar koti mai hurumi game da zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomi. Ayar doka ta 128 ta zayyana cewar hukuma ya waje ba ta yi nazarin dukkan takardun takarar idan ta lura da akwai wata takarda da babu ko kuma ba a yi ta yadda ya kamata ba to sai ta tambayi jam'iyyun siyasar ko kuma 'yan takara masu zaman kansu da ke da wannan gajen da su kawo gyara cikin gaugawa akwai wa'adin da aka baiwa hukuma na yin wannan aiki aiki jam'iyyar kuma na da wa'adi wanda za ta gyaran takardu yanzu watsi da takardu shi kansa jujun shari'a ne ke yin sa saboda juju mai shari'a shine zai kawo maimaicin sa ido da larwai zuwa ga kyautawar tahiyar zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomi kenan a fuskar zaben ƙananan hukumomi ba kotun tsarin mulki ba ce take amincewa ko ta yi watsi da takardun ɗan takara a'a ba jujun kotun tsarin mulki ba ne ke watsi da takardun jujun shari'a a matsayin ƙarfinsa na mai kawo daidaito ga zaɓe shi ne idan ya yi la'akari da wasu rashin bin ƙa'ida ya gano da wasu takardun takara ko jerin sunaye ba su daidaita ba kamar yadda doka ta zayyana to zai kawo tasiri ya kuma ɗau hukunci inda zai bayyana cewar jerin sunaye kaza an yi watsi da shi kan dalilai kaza ko kaza. Euh, Me za a ce ta fuskar zaɓuɓɓukan 'yan majalisa da na shugabancin ƙasa? Ta fuskar zaben 'yan majalisa da na shugabancin kasa hanyar iri ɗaya ce. To amma nan ba jujun shari'a bane jujun kotun tsarin mulki ne ke aiki. A nan ma 'yan takara na da wa'adi na ajiye takardun su a harabobin jihohi ko kuma a harabar ministan cikin gida ta fuskar zaben 'yan majalisa. Amma ta fuskar shugabancin kasa kai tsaye a harabar ministan cikin gida ake kai takardun. Hukumar jiha ko ta harabar ministan cikin gida su ma suna da wa'adin da aka ba su na isar da takardun a kotun tsarin mulki suna kan sharaɗin ayar doka ta 128 da zarar an idasa nazartar takardu sai a aika su a kotun tsarin mulki kotun tsarin mulki ita ce za ta iya watsi da jerin sunaye ko kuma wata takara to amma nan sai an ba da dalilan shaida tabbatacciya ta gaida gungu muhammad tani da tare muhammadu karshen labarin namu kenan daga nan studio kalangu a huta lafiya studio kalangu A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.